والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم أصل الكلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تاسعة نترى قولهم بأن القرآن الكريم ليس بكلام الله تعالى Eh, wato ra'ayinsu su a sha'ira da maturidiya cewa alkur'ani mai girma ba maganan Allah bane ga hakika sai dai majaz in an ce alkur'an kalamullah wato an jingira ma Allah alkur'ani ne majazan wa inna ma huwa kalamullahi ta'ala Ko shi alkur'ani maganan Allah ne magana ne na cikin rai kalamun ne nafsi na yi ne maganan da ba a ci maganan da baya fitowa waje a ci shi an gani kamar yanzu kowane ɗan adam yana da abin da ake kira kalamun nafsi domin shi ma Allah subhanahu wataala baya magana da harfa da sauti da larabci da ajamanci da takadim da ta'khir kawai wato magana Allah wato jingina ma Allah alqur'ani a matsayin cewa magana Allah ne majaz ne ba hakikatan bane la yusmau ba a ji wa inna ma yusmau ma huwa ibaratun an kawai ana jin abin da yake fassarar shi ne yanzu kenan abin da muke ji abin da muke karantawa na alkur'ani wai fassara ne na maganar Allah in ji a sha'ira ba an gane a sha'ira ba su yarda cewa wannan Kur'anin da muke karantawa haka Allah ya saukar da shi ba an gane in za mu fahimci maganar da kyau yanda malamai suka fassara qur'ani da hausa wasu suka fassara da faransanci wasu suka fassara da turanci to haka nan mala'ika jibril ya fassara mana qur'ani da larabci ba wai haka Allah ya faɗa ba Allah baya magana da larabci ya ji Allah baya magana da wani yare sannan Allah baya magana da haruffa baya magana da sauki ya ji su saboda haka wannan qur'ani kamar fassara ne na maganar Allah yanzu qur'ani kamar kamar yadda akwai fassara na Hausa na marigayi malaba kuma Allah ya ji kansa shi ma mala'ika jibril ya yi irin wannan aiki sai fassara mana Qur'ani da larabci ina wannan gane kaga malamin kuma Allah ya kasa da Hausa ya bada gudunmawa da Hausa mala'ika kuma sai ya wallafa ya yi da larabci kaga wannan magana magana ne mai hadari magana ne mai hadari sosai a ce wai wannan Qur'ani da muke karantawa ba haka Allah ya saukar da shi ba na'am ولذلك فإن الكتب جماعة القرآن الكريم

ولذلك فإن الكتب بما فيها القرآن مخلوقة saboda haka lallai littattafai wanda a cikin shi akwai alkur'ani wato halitta ne su duk littattafan nan a taura injila zabura ah, da alkur'ani sufi ibrahim duk wa'annan littattafai gaba ɗaya halitta ne wannan mazhabu da'if jiddan wannan mazhaba mai rauni ne sosai babu wani nassi da ya nuni a kan shi ko daga cikin Qur'ani ko daga cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam ko kuma maganganu na a imma na salaf farkon wanda ya kirkiro wannan bid'a din bai hadari shine ibnu kullab inda al min ahli haqq a wajen malamai malamai na hakika daga cikin ma'abota gaskiya Allah ta'ala ya sha'a Allah yana magana in ya so lokacin da ya so da abin da ya so ya faɗa Allah bai kushe ba yana magana kamar yadda ya magana da annabi Musa alaihi salam kuma kamar yadda Allah ke magana da bayan sa gobe kiyama والقرآن كلام Allah ne hakikatan. القرآن ba halitta ba ne shi. taurat wal haka nan at-taura da injila duk ba da zabura hada ma alai ahli sunna wal jamaa wanda ahli jamaa suke kansa salaful umma daga ainihin salaful al'umma, magabatan al'umma da wa'anda suka bi su da kyautatawa har ranar sakamako

jawabi ga game da abin da Allah ya sanar da shi na farilla farilla kama qala Allah ya Adam Allah kamar yadda Allah ya ce ma Adam ka ba su labarin sunayensu kama Allah sukuta ala man la ya'lamu kamar yadda yake shiru wato jawabi dangane da mutumin da Allah ya sanar da shi farilla ne in Allah ya sanar da kai abu ya ka tambaye ka to ya kamata ka yi jawabi kamar yadda yake shuru game da ainihin wanda bai sani ba yin shuru wajibi da shi ko ba gaba. in an tambayi mutum abu bai sani ba wajibi ne ya shuru akan wannan abu kamar yadda mala'iku suka ce suka ce babu ilimi a gare mu ya Allah sai abin da ka sanar da mu ibn jama'a ya ciranto bi kitabi ya ciranto sami wato ya ciranto a cikin littafinsa mai kima mai suna tazkiratul sami na annahu yanbaghi an yu an yursil alim aw shaykh talamizu kalimatan la'alim cewa ya kamata malami ko kuma shehi wato ya gadar da ɗalibansa kalmar la'adari ban sani ba saboda yawan abin da yake faɗa malami ya zama to duk da aka tambaye shi abu bai sani ba kada ya ji kunyan cewa ban sani ba kultu isma ya akhi wanda na ce ka saurara ya kai dan uwana Allah ya maka rahama kaifa haula salaf wa man khalafahum yanda wa'annan salaf da wanda suka mai gurbin su ta'awwadu wa tadarrabu bi an yaqulu la yadda sun saba sun maka su training akan su ringa cewa la a cikin matsaloli masu yawa ba sa jin wani kunci ba sa jin nauyi da ringa cewa la ajali kuma bi ilmi wannan ba komai kawo wannan ba sai saboda zurfin ilimin su da kuma karfin ikhlasin su an gane ya nuna kenan addinin dan Allah suke yi لأنه عيدا على ثقة بأن هذا ليس ينقض شيئا من أقداره. إيه سلف من مسلف بقى suna da siga suna da aminci bi anna haza laysa a shay'an min aqdarihim cewa lalle wannan baya tauye komai daga cikin darajar su bal yazidu fiha a yana ma ƙara musu daraja ne wa yudallu bihi ala kamal dinihi kuma ana kaba hujja da shi akan ainihin cikar addinin su kuma da yadda suke kirja don neman daidai suna kokarin neman gaskiya ne su kama ah, fadana shehu sa'idi kamar yadda malaminmu a imamu sa'idi ya fa'idantar da mu Allah ya masa rahama مرة الشيخ السعدي قائلا شيخ السعدي يا شيخ بدا تشيوا wajen tawakufi a cikin mutum ya yi tawakufi daga abin da bai sani ba akwai fa'idoji da yawa akwai fa'idoji da yawa za mu ci fa'idojin insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته daga cikin girma manzo sallallahu alaihi wasallam akwai girma sunnansa da kuma kudurci wajabci yin aiki da sunnan manzo Allah ka dole ne musulmi kamar yadda zai aiki da Qur'ani dole ne yayi aiki da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam annaha fil manzilati thaniya ba'da al-qur'an al-karim cewa sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi na biyu bayan al-qur'ani za ce al-qur'ani sannan sai a ce sunna bi ta'zim wal 'amal wajen wajabcin girmamawa da wajabcin yin aiki da shi annaha wahyun min Allah ta'ala domin lalle ita hadisi shi ma wahayi ne kenan wahayi guda nawa muke da shi muna da wahayi guda biyu alkur'ani wahayi ne sannan sunan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma wahayi ne A gane wannan ku, yawa maganar da wasu ke cewa alkur'ani ne kadai wahayi amma sunan manzo Allah ba wahayi bane wannan magana kuskure ne an gane wannan ku, yadda alkur'ani yake wahayi ba sunan manzo Allah wahayi ne saboda alkur'ani Allah yana cewa fa idza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana idan mun karanta maka Alƙur'ani, ka fi karatunmu. mu sannan summa a alaina bayana sannan kuma zalle bayani daga wajen mu zai yanzu hadisin manzan Allah ai bayanin Alƙur'ani ne ai wannan bayani daga wajen Allah ne bayani ke zuwa to tunda bayani na zuwa daga wajen Allah ya zama ya zama wahayi a gani Allah kuma ya ce wa ma zanna alaikar kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi ba mu saukan maka da littafi ba sai don kai musu bayanin abin da suke saɓani a kan shi ashe Allah ya sauka wa manzo Allah da littafi don manzo Allah ya yi mutane bayanin abin da suke saɓani a kan shi to shin wannan bayanin da manzo Allah yake yi da san rashi ne yana kirkirowa ne ko daga Allah ne sai Allah ya ce wa ma yanziku anil hawa in huwa illa wahyu yuha manzo Allah baya furta wani abu na san shi. ashe duk wani bayanin da manzo Allah ke yi na alqur'ani da bayanin da yake da sharhi da yake gaba daya ba wai yana yi da sarran shi bane in huwa illa wahayin yuha ba wani abu bane face wahayin da aka yi masa wahayi akan shi alari kaga wannan sai zama to raddi ga yan qur'aniyun yan qur'aniyun masu tunanin qur'ani kadai shine wahayi qur'ani kadai shine hujja shi kuma hadisi shi kuma manzo Allah shi qur'ani ya nuna mana hatta bayanin da manzo Allah ke yi wato yana yi ne ta hanyar wahayi na'am la yajuzu tashkik fiha baya halatta mutum ya kawo shakka game da sunna manzo Allah hadisi wa taqlil min sha'niha ko mutum ya ringa wulakanta sha'anin sunna wa kalam fiha bi tawfiq wa tad'if bi turukiha kuma mutum ya ringa magana na irin kokarin ingantawa ko rananawa ga hanyoyinta da kuma isnadojinta ko mutum ya yi kokarin raunana sharhi na ma'anoninta illa bi ilmi wa tahaqqu eh baya kamata mutum yayi sharhi na ma'anonin ku a hadisi sai da ainihin ilimi da kuma takatsantsan sai da ilimi da takatsantsan an gane za ga mutane da yawa sai ga wani bai san darajar hadisi ba da ka kawo hadisi kawai sai ga ya ta hadisi da sanar shi misali to hadisi shi ne wahayi na biyu idan mutum ya wulakanta hadisi kamar ya wulakanta wahayi ne na'am hakika ya yawaita a wannan zamanin tsawaita harshen jahilai a duk jahilai su ringa tsawaita harshe ga sunan manzan Allah kaga mutum ya karanta hadisi ya karanta hadisi ya faɗi maganar banza game da hadisi ko ya ta hadisi to ya yawaita tsawaita harshen jahilai game da sunna na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na khususan min ba'd shafa musamman ma daga wasu sashen samari matasa za ga wani ko da yaushe sai ga duk wasu banna ta taso sai a ce samari matasa banna da taso samari matasa an gano wani Ka ga in ka duba ah, tunani na kawari su wane ne suka yi katutu a cikinta samari matasa tuna na ainihin shi'anci su wane suka yi katutu a cikinta samari matasa tuna na ƙur'aniyun samari matasa tuna na wata adil a matasa ƙaramin yaro wanda yanzu ya fara yin karatu sai ya kutsa cikin fagen da ya fi ƙarfin shi a gani fagen da yake ana barin shi ne ga manyan malamai saboda akwai sharuɗa akwai dokoki ba wai kawai ana fadawa cikin jarhuwar azil haka nan bane kawai to sai ga ƙaramin yaro wanda yanzu ya fara karatu sai ya kutsa cikin wannan fagen yana magana kan shi a nan sai a samu kurakurai da yawa sai a samu barna da yawa ga addinin musulunci an gane wannan ko to saurayi in ya fada cikin sharri ba yana yi ne kawai yana yi ne da ainihin komaji haka nan in ya samu shari'a shi ma yana yi ne da komaji shi yasa samari bai dace ainihin malamai su gane su ba dole ne malamai su ja samari su nuna musu abin da yake addini saboda da zaran samari sun fahimci addini to alheri ya gama al'umma na الذين لا يزالون في المراحل الأولى من التعليم su ne wanda ba sa gushewa cikin marhala na farko na neman ilimi samari wanda sun fara karatu ba da daɗewa ba sai mutum ya kutsa a cikin abin da ko profeso ma wani lokaci tsoron shi yake ci eh, sai suka zamanto suna ingantawa suna raunanawa game da hadisai ƙaramin yaro sai ya ɗauki hadisi ya ce ya inganta kuma ya raunana da ban fagen shi bane ba sai kuɗa ciki ce ya zan muhaddis a gani kuna gani yadda za ce ai wani muhaddis ne sai ga karamin yaro wanda ba abin da ya sani kan hadisi ya ce wai muhaddis ne shi na wai da fi da bi da aini kuma suna jarha ruwat sai ga wani kawai ya yi jarwa ta'dil ba tare da ilimi ba sai dai karatun littattafai kawai yace wannan hadari ne mai girma a gare su sannan haɗari ne mai girma ga al'umma yadda ƙulla wajibi ne ga irin wayannan samari su ji tsoron Allah wa ya kifu su tsaya inda Allah ya iyakance musu su tsaya a wajen iko su kasu wuce gona da iri don ka san ba wai Najeriya bane kada ake samun wayannan yan jarwata da kuma fitinannun nan an gane irin wayannan samari masu irin wannan fitina ana samun a kowane zamani ana samun a kowane lokaci na kuma kai guda ha sosai kuwa za ka ji nasiru ta albani yana ta ba samari shawara za ka ji bimbas yana ba samari shawara za ka usaimin na ba samari shawara saboda samari sukan so su shiga cikin gurumin da ba nasu ba galiban an gari yanzu bala'i za ki samu na wa'annan samari masu da awon ilimi ya wuce gari. sai ga mutum fa da karbin ya mai kashi malami amma mafi yawan karatun da hausa yake yi wani akwai wani wanda za ka shugaba ne bana su da wuya ya sama ayan kur'ani ko hadisi amma ya mai da kashi babban malami wani babban shehi an gani kuma yadda ka san yadda suke raba ma kansu ainihin mukami na shaka-shaka yawon ba cewa komai fadilatu shek sai a kira mutum kowa fadilatu shek na'am suna raba wannan mukami na fadilatu shek arha ba mu tsada na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التسليم والقبول آيات وحديث الصفات سلموا da amsan ayoyi da kuma hadisai na sifat a gani ana so wato ɗalibi na salafiya ya sallama kuma ya amshi ayoyin nan da kuma hadisai na sifat kullu ma jaa fi qur'an duk abin da yazo cikin alqur'ani mai girma ko kuma ya inganta daga annabin zabi sallallahu alaihi wasallam da sifar Allah mai rahama ya zama wajibi mai imani da shi kuma ya zama wajibi mu tarbe shi da amsuwa eh duk da amsuwa a gari mu tarbe shi da ainihin sallamawa mu tarbe shi da amsuwa wa taraku da barin bijiro masa da ainihin tunkuɗewa da tawili kada ya zamanto Allah ya siffanta kashi a cikin alkur'ani ko kuma manzon Allah ya siffanta kai sai ka bijiro gare shi da tunkuɗewa an gane ku. Allah ta'ala ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi kai sai ka ce Allah bai daidaita kan al'arshi ba an gane ai ko a ce kullu man alaiha fa'al wa ya buƙa wajen rabbika su da suke duniya gaba ɗaya za su hallaka sai fuskan ubangijin ka ya wanzu sai wani ya ce Allah ba shi da fuska an gani ko kuma misali Allah ta'ala ya ce kalla idza dukatil ardu dakka dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijin ka ya zo da mala'iku sahu sahu sai wani ya ce mala'iku ubangiji baya zuwa to irin wannan abinda Allah shi da kansa a cikin alkur'ani ya siffanta kanshi kai sai ka zo kana kore wa innan siffofi din an gane yayi to mutum ya bar bujiro ma ainihin siffofin Allah ta hanyar tumfuɗe su ko ta hanyar tawili ko ta hanyar tashbihi da tamsiri ma ashkala min zalik eh mai ma'anar tawili tawili shine mutum ya juya da lafazi daga ainihin inda ya fi ƙarfi zuwa ga inda ba shi da ƙarfi sosai wato lafazi yana ɗaukar ma'anoni guda biyu yana ɗaukar ma'anan da ya fi ƙarfi sannan kuma yana ɗaukar ma'ana wanda bai da ƙarfi sosai sai mutum ya karkata zuwa ga mara ƙarfin saboda ko ba tare da ƙarina ba wato mutum ya karkata daga daga hakika ya koma majaz ba tare da dalili ba kaga idan an ce yadu lahi ko qaidihim asalin yadu ga hakika shine yadu hannu to mutum ya koma ya yi tawili ya ce ikon Allah ko ya ce ni'ima ta Allah ko karfin Allah to wannan ya juya daga hakika ya koma majaz kuma ya kamata in mutum zai juya daga hakika ya koma majaz ya zama akwai karina ne mai karfi wanda ya hukunta juyawa daga hakika ya koma majaz an gani to saboda haka sai mutum ya yi tawili sai ya karkace daga hakika din ya koma majaz ba tare da wani dalili ba to wannan shine tawili an gani shi tawili wato a cikin luga na salaf yana ɗaukar ma'anoni da yawa yana ɗaukar ma'anan galiban malaman tafsiri daga cikin salaf in suka ce tawili kaza suna nufin tafsir ma'anan tawili wa ta'wilu hazil aya suna nufin fassara wannan aya din kaza sannan kuma wato akwai tawili bi ma'ana haqiqatul mukhbar bihi haqiqanin abin da aka bada labari idan an ba da labarin abu to abin ya tabbata yadda aka ba da labari shi ne tawilin shi shi ne wanda Allah yake ba mu labari a cikin alkur'ani hal runa illa tawila yawma ya'ti tawilu rabbika yaqulu allazina nasuhu min qabl hadha rusul yaqulu allazina nasuhu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq kaga hal runa illa tawilu bai tawili a nan wajen shin suna jira face tawilinsa shin kafirai suna jira face tawilinsa ranar da tawili na ubangiji zai zo wa'annan da suka manta da shi za su ce hakika ubangijin ya zo da gaskiya tawili a nan wajen shi ne hakikatul hakika hakikanin abin da aka bada labari imana abin da aka bada labari ya tabbata yadda aka faɗa su kafirai da annabi ya ce akwai tashin kiyama akwai aljanna akwai wuta to sai ya zama to su din nan suka ce malabi suna so suka tashi kiyama ya bayyana su ga shi a aikace shi ne hakikatul bukbaru bihi a gani tunda annabi ya ce akwai tashi kiyama su ga shi a aikace to idan tashi kiyama ya tabbata a aikace an samu mai eh an samu sa in tashin kiyama ya fito gashi a kirkiri ana gani kamar yadda aka faɗa ya zama tawili ne an fahimci wannan bal kan zabo bi malam yuhidu bi ilmihi wala ma ya'tihim ta'wilu ai wala ma ya'tihim haqiqatul mubbar bi haqiqanin abin da aka bada labari da shi wala ma ya'tihim haqiqatul mubbar bi saboda haka haqiqanin abin da aka bada labari wato ma'ana tashin kiyama a ganshi ƙwaro ya bayyana to su kafirai suka ce ma annabi tunda ya ce akwai tashin kiyama suna so su ga tawilin shi suna so su ganshi hakikanin yadda yake an gani a manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka sauka mai da idza a nasrullahi wal fath shine sai manzo Allah kullum sai manzo Allah in yi ruku ko sujada yana yawan yana yawan cewa subhanakallahumma wa bihamdika fi wa tubu ilai annabi yana yawan haka yana yawan cewa subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa saka fi wa tubu ilai an fahimta mai manzo Allah ke yi wannan aka ce ya ta'awwalu alquran ya ji Aisha ya ta'awwalu alquran bi ma'ana nan kuma shine wato ma'ana yana yin tawilin qur'ani bi ma'ana yana dabba qur'ani yanda yake abin da Qur'ani ya faɗa ya yi shi a aikace ya fito da shi fili an fahimci wani ko sannan kuma daga cikin ma'anar tawili akwai abin da ake kira al'illa al-ga'iba wato illa koyayye da ake nufi da illa koyayye wato an faɗi magana wanda hikimansa a koyayye ke ba kowa zai iya ganewa ba wani ma idan ya lura zai iya cewa kamar ba ma daidai ba da ko zalunci ne yanzu abin da ya faru zamanin zamanin annabi Musa da da Khidir lokacin da Allah ta'ala ya tura annabi Musa zuwa Khidir dan ya ya je fa'idanci da shi ai Khidir yayi ta aikata wasu abubuwa wanda annabi Musa wato hikimomin abin sun buya gare shi hikimomin abin sun buya gare shi idan annabi idan Khidir ya aikata sai annabi Musa nan take zai yi inkari tunda in ya duba zahiri sai ga kamar haramun ne ya duba zahiri sai kamar haramun ne to da kullum in ya gani ya ga annabi ya ga ana tafiya tare da da shi kibir din ya kashe ya kashe wani yaro ba tare da yayi laifi ba almai ga ce mai akatalta nafsan zakiyatan bi gairi nafsin laqarri laqarci ta shi annukura shin za ka kashe rai mai tsarki ba tare da ya kashe kowa ba lalle ka zo da abu wanda yake abin kyama sosai haka sai ta ce alam kullaka laka innaka lam tasadi ba iya sabara shin ba na gaya ma kai ba za ka iya hakuri da ni ba ga kuma da suke tafiya an ɗauke su kyauta a cikin jirgin ruwa Kadir ya zo ya huda wannan jirgin ruwan sai an Musa ya kalli wannan ai zalunci ne ya za a yi a ɗauke mu kyauta an taimaka mana ka zo ka huda musu jirgin ruwa sabo ai wannan gaskiya ba daidai bane annabi sai ce menene ba wannan ba can annabi musa bai inkari me yi da tuguri ga ala la yace ka huda dan mutanen su nufi eh? a karakta hali tuguri ga ahalaha sadarki ta shi'an ibra shin za ka huda ta don mutanen su nufi bayan sun taimake mu ka zo da abu gaskiya abu mamaki abu mai muni sosai shi ma ya kara can ba ce ba za ka iya hakuri da ni ba to duk irin wayan abubuwan da suka faru zahiri kamar annabi Musa na kallon ai wannan zalunci ne a gani kaga hikiman abun a boye ce to can sai yi tudu yake ce masa to ha za raku baini wa baini ha za raku baini wa bainata wannan shi ne rabuwar maɗakarina da kai sa'unabbi'uka min ta'wil zan baka tawo zan baka labarin bi tawil malam tasdi alayhi sabra zan baka labarin abin da ka kasa yin hakuri a gare shi sai kira abin tawili bai tawili anan fasara al-illa al-ga'iba ana kiran wannan al-illa al-ga'iba wato menene hikima hikima a boye yake to zan baka labarin koyayyen hikima wanda ka kasa yin hakuri a kan shi an gani a nan wajen illa a nan wajen shine a abu tawili a nan shine al'illa al-ga'iba sannan kuma tawili yakan dauki ma'anan bayanul akiba an gani adi'ul laha wa adi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shi fi alkhairi kuma yafi kyawu ga karshe in ƙur'ani ya riga ya fassara to shine ƙarshe ba ba a buƙatar wani ƙarin bayani kuma shine bayanin akiba an gane wani ku to saboda haka tawili yana da ma'anoni da yawa to amma tawili anan da ake nufi cewa cewa kada a yi tawili shine tawili irin na khalaf shine a juyar da lafazi ga ma'anar shi mai ƙarfi zuwa ga ma'ana inda bai da ƙarfi ba tare da karina ba to babu kyau kai sannan kuma shi tashbihi shine kamantawa tamsil shine misaltawa ya kamantawa yake bahaushe na cewa kama da wani baya wani shi tasbihi ba wai kankan bane amma tamsili in ka ce Allah yayi misali da in ka ce Allah misalin na misalin na dan adam da gonan halitta ne kana nufin kankan kan ne ba bambanci amma ka ce tashbihi kana nufin sun yi kama sun yi kama ba ta kowane fuska ba duka ba ta duka fuska ba misali an gani yawwa wa ba a shi kana gane eh duk abin da ya zama to akwai mushkila daga cikin wannan wa sarfu ta'amul eh ma ashkala min zane. duk abin da ya rikitar da mu dangane da sunayen Allah da sifofinsa ya zama wajibi a tabbatar da shi ga lafazi wa sarfu ta'arud li ma'anahu da barin bujirowa zuwa ga ma'anansa a'a kamar yaya ya ce duk abin da ya rikitar da mu ga lafazi duk abin da ya rikitar da mu dole ne a tabbatar da shi ga lafazi amma kuma a bar bujirowa zuwa ga ma'anan shi yaya za a yi a tabbatar da shi ga lafazi a bar bujirowa ga ma'anan shi ya za a yi Thank you. to bi kira aka yi a nan wajen tabbidi kira aka yi wannan shine mazhaba na tabbidi an gane kamar a ce ar-rahmanu alal harshen tawa sai wani ce gaskiya ne wannan kalma na istawa ya rikitar da ni to ka tabbatar da shi ga lafazi ka ce ar-rahmanu istawa amma menene ma'anar shi sai ka ce Allahu a'lam wannan shine mazhaba na tabbidi na ba san gane wa qalat al yahud yadullahi maghlula kullat aydihim to wannan shi Allah yana da to ai da kace gullat aydihim din nan ka tabbatar da labarin na gullat aydihim amma kuma sai ka yi mai sai ka tabbatar da shi da lafazi sai ka bar bijirowa ga ma'anar shi yan babu ka da faɗin ma'anar shi a gani to kaga wannan wannan tafwidin mazhaba ne na salaf ba mazhaba bane na salaf tabwidi ibn tabiya ya ce shine mafi sharrin nau'i na irin bid'a tabwidi bid'a na tabwidi ya to mutum zai tabbatar da siffar amma ba zai fasara ba zai ce fasara Allahu a'lam nan kuma rashin fasara ba ba wajen kaifiya ba dan mutum ya fasara ya yarda Allah ya daidaita kan al'arshi amma kuma bai san kaifiyan ba to tabwidi a nan wajen ya halatta tafwidi a wajen kaifiya ya halitta an gane al wa ma'alum wal kayf majhul istiwa'i idan an zama nan shi amma kaifiya ba ba wanda ya sani kaga wajen kaifiya ana tafwidi amma wajen sanin hakikarin ma'anan ba a tafwidi yin tafwidi a wajen bid'a ne daga cikin mafi sharrin bid'a an gane to zahirin magana na na ibnu qudama kamar yayi tafwidi ne malamai ke tattaunawa ibn kudama ne babban malami ne daga cikin malamai na sunna kuma ya ba da gudunmawa sosai ga da'awa salafiya a zamaninsa to gashi kuma ya faɗi wata magana wanda zahirin maganar kamar yana hukunta ta shi ne malamai ta ce to kuma an karanta a wasu littattafansa ya tabbatar da ainihin asma'u wa sifat akan aqida ta ahlus sunna an gano wani ku to sai aka ce to wannan ana ganin kamar yana daga cikin zamiya na malami a gani ba wai da gangan yayi ba a gani daga wannan abin da ya yi faɗa zahirinsa da kuyi ne amma kasancewar shi imam da kuma irin gudunmu wanda ya ba sunna irin gudunmu wanda ya ba salafiya ana yi masa uzuri a gani idan malami ya faɗi wata magana wanda zahirin shi kuskure ne a tabbatar da kuskuren amma kuma a kare mishi mutuncinsa a tabbatar da kuskuren a kare mishi mutuncinsa a gani shi ya sanya tsari ali shek ne ce sharhin wannan waje ya ce wannan wato abin mamaki ne da ya fito a bakin wannan babban malami kaza tunda an san cewa wannan malami imami ne daga cikin imami na sunna an gano wani ku sai malamai suna ta bashi uzuri cewa wannan ba daga sanya yi ba ba yi bane dan kaza kaza kaza kaza wannan shi ne abin da ya kamata duk mutumin da ya fahimci suna ya yi mutumin da ya bada gudunmawa da suna, sai gaga ya yi kuskure nan kada ka yi saurin kafin shi ko ka yi saurin biri an da shi a wato ka nuna cewa wannan abun kuskure ne in ma wannan abun biri a ne ka ce biri a ne amma ka yi masa uzuri an gano wani ku ka yi bayanin kuskure amma ka kare mishi mutuncinsa. duka ga ɓangarori guda biyu sun yi aiki. Na'am. نعم. إن الله بكل شيء عليم الله أعلم إن الله وهو السميع البصير الله أعلم وانا شلك تبي فشيا ابتلاش إيه بشيء duk wani abin da ya karanta na sunayen Allah zai ci Allah ta'ala a gani wai in ya fassara to zai zama to ya kamanta Allah da halitta a gani isa abin da ne ya ce wannan shine mafi sharrin nau'i na bid'a a gani a zamanin Imam Ahmad duk mutumin da yake tawakkufi Imam Ahmad ya fi jin haushin shi fiye da asalin ma jahiliya ne ya ce wannan ya fi sharri fiye da wancan a gani yayi saboda haka shi wannan mai ainihin tafwili maganar cewa wai baya son ya fada cikin fitina duk bai taso ba asalin fitina ba shi yake yi sai ibn siriya ya ce yaya za a yi Allah ya saukar da ayoyi wanda Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati sai Allah ya saukar da ayoyi wanda babu tadbiri a cikin sa eh Allah ya saukar da ayoyi wanda kawai ba maganar tunani kawai Allahu alamu kawai Allahu a'lam kawai kai kai kai a gani duk inda sunayen Allah suke da sifofi sai su ce Allah ta'ala akwai matsala eh yace wannan rubuwa ilmu ila fa'ili za mu mayar da iliminsa zuwa ga wanda ya faɗe shi a gani shi wanda ya faɗa Allah da ya faɗa Allah shi ya san ma'ana da kuyi kenan wa naj'al ubudata wa ta'tahu ala nafihi kuma za mu sanya ainihin alƙawarin sa za mu sanya ainihin alƙawari zuwa ga wanda ya ciranto nasi wanda ya ciran nosi wato za mu daura nauyinsa ga wanda ya ciro tunasin shi wanda ya ciro nasin nauyin ya koma kan shi a gani wanda ya rubuto hadisin ya cire gobe kiyama sai ya yau yayi bayani ittiba'an li rasu kira fi ilmi saboda bin hanyar malamai da suka gugu a cikin ilimi shin tafwidi shine tariqin rasikina cikin ilmi la allazina asnallahu alaihim wa yadda Allah ya musu yabo fi kitabi a littafin sa bayanan ne za mu tsaya nan wajen saboda bayanin fikihun wa za su kuna fikihin mutane suka ɗauki tawuri ya zama taken su misali kamar da su a sha'iran da makaranta a bayan to hanyar suna nan cikin za a bata matsayin su na bida ko kuwa muka duba abubuwan da suke na bana ana iya fitar da su ko kuma dan biriya ne a har yanzu ana bar samu dan yan biriya ne الأجيدة الوصفية شيخ الإسلام ابن تيمية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال أيضا لعباس حمدي كما manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abbas amminsa yajfu bani hashim alhali shi Abbas din ya kai ƙara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wasu sashen Qurayshawa suna wulakanta bani hashim suna yin wauta suna faɗin kalmomi marasa daɗi game da bani hashim qala ya nafsi bi yadihi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya na rantsi da Allah wanda rai da ke hannunsa la yu'minuna hatta yuhibbukum lillah ba za su yi imani ba su mutane sai sun sauku saboda Allah kuma sai sun sauku saboda alaƙa na da ku saboda zumunci na da ku ana da wannan ko to kaga kenan duk mutumin da yake zagin banu hashim to ya sani zagin na iya kaiwa zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za su yi imani ba har sai sun so ku kuma saboda alaƙa na saboda zumunci na da ku na'am ah, kuma manzo Allah ya ce lalle Allah ya zabi ya zabi bani Isma'il ah. kuma ya zaba daga cikin bani Isma'il ya zaɓi kabila kabilan Kinana sannan daga cikin Kinana ya zaɓa ainihin shawa. kuma ya zaɓa daga cikin shawa bani hashim kuma ya zaɓe ni daga cikin bani hashim ya zaɓe ni daga cikin bani hashim na'am na'am ismail hadisin wannan a da yi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum wa wani karabati sanadin shi sanadin na kuma ta gari shi wannan ruwaya ta cewa wannan zai nasu biyar da hila yau mai nuna hata yi ribukun illa a wani karabaci shi wannan al'alama nasiru ne albaniya za a fashi a cikin da'ifin jami'a hadisin da'ifi ne wannan amma inna lana safa bari isma'il shi wannan waya ne na muslim tahawiya tahawiya العقيدة التحوية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله ونؤمن بعشرات الساعة شيء وده muna imani da alamomin tashin kiyama mai eh, alamomin tashin kiyama shine bayyana ainihin dajjal da saukan annabi isa dan maryam alaihi salam daga sama duk muna imani da shi a gari wannan shine aqida wanda malaman sunna gaba ɗaya suka yi ittifaqi a kai shi babu wani safari tsakanin malaman sunna game da ainihin bayyanar dajjal game da ainihin saukan annabi isa dan maryam in kaga mutum ya yi inkari shi yana da awon sunna to ya karkace wa sunnan ne eh a babu wani littafi na aƙida na ahlus sunna na zamanin da da na yanzu face suna magana akan dawowa kan Isa kuma suna tabbatar da shi a gani, maganar da wasu ke cewa ai malamai sun yi sabani kan dawowa kan Isa wasu daga cikin malaman sunna suna cewa zai dawo wasu na cewa zai dawo ba gaskiya ba ne? idan malamin sunna ya ce Isa ba zai dawo ba to ya zame ne gaskiya ya samu zamiya saboda hadisan da suka zo dangane da dawo annabi isa hadisai ne mutawatirai sanakon malaman tafsiri gaba ɗaya ƙaunar wahidan dukansu tun daga su imamu tabari imamu mufassiri da sauransu har zuwa ga su ibn kasir su imamu kurtabi su imamu kaza su imamu kaza dukkan manyan malamai na tafsiri sun tabbatar da dawo annabi isa babu wani littafin a tafsiri za ka taɓa karanta babu shi kwata-kwata sai dai littafin tafsiri za ka rubuta wannan zamanin amma wanda aka rubuta a da babu littafin tafsiri ɗaya da ya kawo sabanin dawa a nan isa na matan gane na sharhi hadisai game da dawon annabi isa mutawatir in an ce mutawatir hadisin hadisan da su mutawata in mutum ya yi inkari yana iya rinda ne hadisi mutawatir hadisin da an karɓo shi jama'a da yawa daga jama'a da yawa daga jama'a da yawa har ya kawo zuwa gare mu ba kwa jin ana cewa lafzunza na qur'ani mutawatir bane hmm. ana cewa lafazin qur'ani da muke karanta wanda mutawatir ne abin da ake a gaya ma kada ka dauka ba kawai ruwaya ne na mutum daya mutane da yawa suka karanta daga wajen annabi suka suka isar da shi ga tabi'ai da yawa tabi'ai da yawa suka isar da shi zuwa ga tabi'i tabi'i da yawa haka nan shi ma hadisin dawowa annabi ya shi ma mutawatir ne kenan ba zai yiwu ya zama kuskure ba hmm. baya buƙatar wani tattaunawa balle ka ce aini ina da nawa ra'ayin kana ɗauko ra'ayinka to ra'ayinka ya zambata ba shirya ba da shi na na'am yace kamar shayi da zalika kasiru min al-kuffar kamar yadda da yawa daga cikin hufa al-mahara ƙwararru hufa na hadisi ƙwararru a cikin ilimin hadisi sun shaida da dawowa annabi Isa alaihi salam an gani manya-manyan malamai ibn hajar ya yi littafi musamman kan hadisan dawowa annabi Isa ya nuna mutawatirai ne imamu suyudi ya wallafa littafi musamman din albani ya wallafa kai manya manyan malamai sun yi rubuce rubuce kan haka sun tattaro hanyoyin da hadisan suka zo na'am na'am in wani risalatun fi dalika samaituha asmaituha asmaituha sai nasiruddin albani ke cewa ina da wata risala da na wallafa musamman dangane da dawowar annabi isa na kira wannan risala na kira ta kissatul masihi dajjal an gane da kuma kissan saukan annabi isa alaihi salam da kuma kashewan shiga dajjal an yi yasirar lamuli tabila ina fatan Allah ya bani ikon tabbilin shi Allah bani ikon fitar da an gane wannan aiki kaga me yasa aka kawo shi a cikin littafin aqida dan a gaya ma cewa ba abun wasa bane a gani matsala ne wanda yake da alaka da aqida ta ahli sunna ba matsala bace ta furu'a to da idan shi sa Jamil Zainu a cikin littafin sa Arkanul Islam ya sanya dawon Annabi Isa inkarin shi daga cikin abin da zai iya fitar da mutum daga musulunci kun gane wannan ko saboda haka akwai babaci ga wani ya ce ma ai dawo annabi isa to ai sabani ne wani ya ce ma to ma in annabi isa ya dawo a me amfani ma dawo annabi isa to ai manzan Allah da ya faɗa zai dawo da ya san ba amfani da ba zai faɗa ba wani zai ce ma to dawo annabi isa yana cikin rukunin musulunci ne to ko bai cikin rukunin musulunci a yanzu abubuwa yanzu ganin Allah subhanahu wa ta'ala da ce za a ga Allah gobe kiyama yana cikin rukunin musulunci ne yana ciki sannan kuma sunayen Allah da siffofinsa suna cikin rukunin musulunci ne to me yasa aka ce ayi imani kuma aka yi rarki ga wanda ya inkarin su ai akwai abubuwa da yawa ba sa cikin rukunin musulunci amma kuma an yarda da su ba sai abu ya zama to cikin rukunin musulunci ake yarda da shi ba masu wannan ra'ayi suna ganin ai tun daga cikin rukunin musulunci kawai ayi watsi da shi manzon Allah ya faɗi magana kuma ya tabbatar da shi sannan sahabbai su tabbatar tabi'ai su tabbatar tabi'ai su tabbatar har imamu malik da na taba jin wani malami yake cewa wai imamu malik a cikin jami'ar rutubiya ya ce annabi isa ba zai dawo ba da muka bibi jami'ar rutubiya sai muka karya yake yi wallahi gashi nan a cikin jami'ar rutubiya gashi nan imam malik ya tabbatar da dawo annabi isa sannan kuma imam ibnu rushd wanda ya sharhi jami'ar rutubiya din sai ya tabbatar da hadisai wanda ahlus sunna ke tabbatarwa da dawo annabi isa an gane wannan to da yana ta ganin jami'ar tubiya to mafi yawan mutane ba su da littafin a wani zai mun karya yace a cikin jami'ar tubiya ai an ce isa ba zai dawo ba babu inda aka saba cewa annabi isa ba zai dawo ba cewa isa ba zai dawo ba bid'a ne na yan ahmadiyya yan ahmadiyya suke inkarin dawo annabi isa sannan bid'a ne na wasu yan akalaniye wanda suke fifita hankali akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ba san gani amma ahli sunna wanda ya san muhimmancin qur'ani da muhimmancin hadisi ya san muhimmancin malaman tafsiri babu wanda yake inkarin dawowa annabi isa Allahu alam to idan ya zama to malami mun san malami yana kishin sunna malami mai kishin sunna kuma yana ma sunna hidima kuma yana yaki da bid'a sai ya fada cikin wannan kuskure ya inkarin dawowa annabi isa shi za mu bidiyantar da shi ba za mu bidiyantar da shi yau misali ko farko dai za mu faɗi kuskure za mu ce wannan abu kuskure ne kuma shi malamin za a kare mai mutuncinsa an gane wannan shi ne kamar yadda ainihin kakanmu misali almujaddi malaman gobi ya faɗa cikin wannan ya samu wannan zalla na dawa annabi isa amma kuma hatta ibn bas kawai nasiha ya masa ibn bas bai ce shi dan bid'a bane misali an gani ana iya samun babban malami ya samu zalla akan aqida to in ya zama to malami mafi yawan al'amarin shi alkhairi ne ko kuma yana da kishin sunna sai ya fada cikin wannan zamiyan ba a bi an da shi sai dai za a faɗi kaza din bid'a ne in ka ce ko ba shi kaza din kafirci ne amma ba dukkan wanda ya fada cikin kafirci ne kafiri ba laysa kullu ma waqa fil kufr waqa al kufr alayhi ba duk wanda ya fada cikin kafirci bane kafirci ya fada masa haka nan laifa kullum mawaqa fil bir'a wa qatil bir'a ne. ba dukkan wanda ya fada cikin bir'a bane bir'a ta fada masa kamar yadda malaman sunna suke magana a gare to wannan shine mutum na iya fadawa cikin bir'a ba da gangan ba kaga kuma akwai maganar rabbana la tu'aqina inna nasina aw akhtana idan mutum ya fada cikin kuskure ba da gangan ba Allah ta'ala ana fatan zai gafarta mishi amma jonan Allahu alam ha akwai bayani akwai ah, bayani ya kare shi daban da karatu ne bai cikin shi na'am خلاص الله يشتركين السلام عليكم وعليكم السلام da wannan mutum ne wannan Eh. da kafin ya dawo nan ya so makaranta ba mai an san su suna kan aƙida ingantacciya misali eh. da ya dawo sai suka bi shi akan wani mugu aƙida eh. to ana ana ta yin bida gaskiya duk mutumin da ya zo da gangan yana inkarin a dawa ya tafi da ne A gani saboda bai yiwuwa kaga ahlus sunna a ce mutum ahlus sunna yana wasa da hadisi kai wanda kake maganar nan ba. shi ya ce kawai hadisin manzo Allah shine muwata. Eh, in hadisi ba a cikin muwatta shi ba ruwanci da shi za ka wannan ai ahli suna sun yi ijma'i cewa bukhari da muslim bayan littafin allah babu littafin da ya fi inganci kamar bukhari da muslim wani bawan allah kuma irin injilin da yake wa bukhari da muslim ba a cewa iya ba a cewa komai allah shi kiyaye سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك